يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين sannan kuma ita ce litinin ta ƙarshe a cikin watan sha'aban wanda ya dace da ishirin da tara ga watan sha'aban watan takwas kenan na watan yanki bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da safiya ta sha biyu ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ishirin da ɗaya to lissafin da mai alfarwa sarki musulmi ya bayar kenan yau shine ranar da za a fara duba wata a najeriya to banki muke roƙo da ta damu duniya da rayira ya nuna mana wata ramadana muna hasken halin lafiya da halin aminci da nutsuwa da annashuwa ubangiji muke roƙon suka ba mu ikon azuta wannan wata na ramadan muna cikin wanda aka gafarta musu zulubansu ubangiji ka ba mu dama azuta wannan wata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zance shi tabbas mutum ba zai samu ladan dukkan bautan da yake yi wa Allah ba face sai wannan bautar ta cika sharaɗa guda biyu sharaɗin farko shi ne mutum ya aikin don Allah al za ka duk wani bautar da wata yi ba na Allah ba to shi ke nan wannan bautar ta tashi aiki sharaɗi na biyu a yi bautar a kan sunan manzan Allah idan ka yi ta dan Allah ka je ka yi ta kuma a kawata wata bidiya to wannan ita ma bautar ta tashi aiki to za ka wani mutum ya kasance ya koyar da kan shi aiki don Allah sannan kuma ya aikin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi wata yana tabbata da ɗayan ababe guda biyu abu na farko yana tabbata da cikan watan sha'ban ya kasance misali yau a duba wata ba a ganyi ba za ka sai kasance a cikin watan sha'ban ya kai kwana talatin manzan Allah ke cewa idan ra'aytumu fasumu وإذا رأيتموه فأبطروا فإن غم عليكم فقدروا لا وفي رواية فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما إذا كنت هذا وتنوغان كي أذني إذا كنت وتن شوال كريا أذنك معناه في ثلاثة إذا يكسنتي أكسام دموا مدى ya zo ya kai ga tsakaninku da ganin wata fa 30 mu idan iddan watan sha'ban ya kai kwana talatin to kaga kenan in ma ya kasance ranar ishirin da irin wannan rana kenan a ga wata ko in kuma ba a gani ba a cika watan sha'ban ya kai kwana talatin abu na biyu a musulun dare ne yake riga rana zuwa da ka duk lokacin da ya tabbata aka shi an ga watan ramadan ذاك الرجل نندري أيش قرا وضان كنا ذاك الرجل نندري متى نرد إفار صلى تراوي صلى دمضة أنا كتوا من قمر وضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي دوب مسلم ديك سنتي يي طيوة رمضان وأنا أي صلاة التراوي إيمانا واحتسابا ينامي إيماني لأن واحتسابا فلنكوين أميني ولادا غفر له ما تقدم من ذنبه أن غفر سامي أبن ديك وكان ذنبه فألا مكير قولة تدمو دماء دلائرة ذاك أنه مجلس من أبا يستلل أصبع مجلس من كراتين رمضان دروس وعبر تربية واعتراف نشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد حفظه الله تعالى ذاك جير من akan gabar magana wata take magana wata ramadan wata ne na kyautata wa makwabta sannan makwabta wanda ake fara kawo shi a cikin lissafin makwabci shi ne mutum da ya ce gidan shi yana kusa da gidanka da kuma tsoron bayan allah wanda allah ba ta na ya haɗa ka zama da su anguwa da gabar magana ce ita ce as-salatu ahammiyatu wa samaratuha sallah أهميتها مهمة تسا وثمراتها لك فائد ودن سنة فائد السنة ثم لا شك أن سنة تمسوني ليأسون الأمة وباء ينسى لأن قد ما أنك ينسى وولا وضان وسجيلة كدوم صلى الله عليه وسلم أن لا تنسك ما أكيد وكذا لا شك أن بشارة تتعلقين kaga a farko ta ramadan an cika masallatan allah makin amma ko damuwa kwana uku kwana goma ta ce su masallacin kuma wata shekara da za ka azabu da masallacin sai kuma ji a ɗaura a wajen da aka tsaye da baki ke ka na kan yawa fada don mutum da yake azumi baya sallah to wallahi san yana cin yau da banza kana azumi ba ka sallah me kake ni to za ka da mutumin da kawai ce yana azumi baya sallah yana shan yin wa ne malik ta fa inna ramadan mubarak shahar qiyam wata ramadana mai albarka wata ne na tsayuwan dare wa shahrul iqbali ala allah wata ne na fuskantar allah bi sa'iril qurbati da sauran kusanci zuwa ga Allah wa shatta ta'at da kuma sa'o'i ma daban-daban yi wa Allah biyayya daban-daban to amma yanzu haka muke daga ka samu a ramadan za ka yi kasa wannan al'umma kashi hudu kashi na farko su ne mutane da irin ramadan ya zo da ka ga suna ta kokari wajen a tattara abinci abin sha ababen makulashe wannan su ne wani sosu za ka su watan cin abinci da cika ciki mai zo kashi na biyu mutanen da ya kasance idan ramadan ya zo za su tanadi dukkan kayan wasa seklas na gida da a gyara tashar bot da a gyara ta tashar yan fim a gyara ta don ya kasance wannan ababe na wasa da kuma kallo na duniya ya shiratar da su daga menene daga wanar azumi kashi na uku su bayan Allah wanda Allah ya taimake su ya ratar da su idan Ramadan ya zo kokari suke su tsara kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala duk wani abu da yake na aiki alkhairi karanta alqur'ani tsayuwan dare salatin tarawih zama a masallaci don a samu lada sadaka wa 'yan uwa taimakawa gajiyayyu da suna kokari suna wani ayyuka balma wasu daga cikin su za su dinga ganin wata ramadan ya musu kunci sosai wajen aikata wannan ayyuka na alkai kashi na ƙarshe su ne mutane suka ɗauka ramadan da sauran watanni noman watanni ne za ka shi wata ramadan bai da bambanci da watan muharram a wajen shi bai da bambanci da watan shawwal bai da bambanci da watan zulqida da ka abin da yake na iskanci a wannan lokacin to a wannan watan ma dai daura ne to kaga la shakka duk a cikin wannan wani ka ambata ka ga shi uku nan duka sun menene sun menene ba su rabauta mutumin da ya ɗan ramadan wata ya tafiya kasuwa a je a ciwo abinci da abin sha ba mu ce babu laifi dan kai azumi ka ce cikin ka amma kada ka ce kake manufa an koma ka ci ma hankali ka ta tashi ka zo kana ta faɗa mutane ai yi da kyar ma aka sha da kyar ma aka sha ruwa ok kana kai ƙara allah kenan tura su baka haka ne ma wajen Allah wanda ya ba su mana to da ka mutanen da suka rabauta a cikin kashi waɗannan su ne wanda suka mai da Ramadan wata ne na bautan Allah subhanahu wataala ba watan wasa ba ba wata cika ciki ba sannan ba su roƙe shi kamar sauran watannin duniya Allah ke da kula da mu duniya da rayuwa malaka cewa ma min rabbil anna min adamul qurbati wa adamul ta'at farida sala wallahi babu shakka babu kawa yana ci mafi girman ibadu wanda suke kusantar da bawa zuwa ga Allah sannan kuma ci mafi girman yin Allah biyayya ita ce sallah sallah Allah yana ambata da zaka yana cewa qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lalle mu'mini sun da bauta alladhina hum fi salatihim khashi'un su ne masu nutsuwa a cikin sallah kawai shi kenan nutsuwa ce ka sami ta duniya to Allah musako gode ba ka ta Allah ke cewa ulaika humul warithun wanda suka rabauta to su ne magada ba duniya suka gada ba ba kudi ba allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun su ne wanda suka ji aljanna firdaus hum fiha khalidun suna masu da dawama a cikin ta wannan yana kenan a ce idan mutum yana sallah Allah dai ba shi aljanna ta firdaus sannan kuma ita firdaus ita ce mafi ƙololuwan aljanna Allah ya sama cikin ta amma idan ko mutum baya yi to lallai ya tanadi masauki da fir'auna da hamana da ƙaruna da ubayy ibn khalaf Allah ya tsare mu wal mu'minuna yazir iqbalu ala salati fi ramadan mu'minai bayan Allah wanda suka imani da Allah imani na gaskiya wallahi da ka ga a cikin ramadana suna ƙara fuskantar Allah Ubangiji su da sallah fa naharuhum siyamun da rana a azumi suke yi wa lailuhum tahajjudun wa qiyam da daddare da ga suna tahajjudi wa qiyam suna sallar tarawih suna roƙon Allah albarkacin duniya da lahira wal hadith hauna sayakunu hawla ahammiyatus salah wa fadluha wa samaratuha zaka maganar ma'anar za ta kasance a kan muhimmancin sallah da falararsa da kuma fa'idoda da mutum zai samu idan ya kasance ya kiyaye wannan sallah wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi ba manzon Allah sallah har sai da manzon Allah aka yi mi'raji da manzon Allah ya je ya gara da Allah su subhanahu wa ta'ala Allah ya ba manzon Allah salloli guda hamsin annabin Allah annan Musa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli nawa aka wajen ta al'ummarsa manzon Allah ya ce mai salloli hamsin ne Annan Musa alaihi salam ya ce koma wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya jarrabe da bani Isra'ila wallahi al'umma ku baraka salloli hamsin ala kuma wallahi haka haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi ta kai komo tsakanin Allah da annabi Musa alaihi salam har sai da Allah mai da sallalin guda biyar lokacin da suka koma guda biyar annan musa ce karkuma a rai maza Allah ce ya ji kunyin Allah su subhanahu wa ta'ala bare iku ba wajen Allah ya ce akan guda biyar din nan a rage su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu annan musa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira yake ta sallolin guda biyar ne amma ladan su ladan sallah hamsin ne saboda Allah ke ta ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bi dharra min dalal zaka ya kutar masadumi masu fuskanta watan alkur'ani watan salloli watan da yake koyar da mutum a rayuwar shi ya dage ya dinga sallan dare bis salatu fi din islam ahawiyatul uzma ita sallah a cikin addinin musulunci tana da wani muhimmanci mai girma yisa ana cewa a cikin rukunin musulunci shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar sallah wa iqamus sallah tsaye da sallah za ka tana muhimmanci idan mutum baya sallah ya tashi a yi bai da wani abu da zai faɗi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala bai da wani abu da zai faɗa Allah ya saurare shi saboda baya sallah fa hiya amudu din ita ce ginshiki na addinin musulunci ginshiki ita ta rike addinin Allah duk lokacin da ka ce aka bar to addinin da ya rushe mutum da kan ce bai da addini wa a'zamul arkanil amaliyya sannan ita sallah تتي وفي جرم الركني نايف وهي أول ما يحاسب عن الأرض يوم القيامة إذا وصلنا لمكيرين أوا باع أسوء عيسى إذا تيفار صنع أبن دلاء وضاوة يفاق لإترانا تاشر القيامة فإن قبلت قبل سائر أمله إذا الله كان مسلم سألنا كثورا كثورا لا كان أنكر فثورا أيكم مسلم وإن رد رد سائر أمله idan Allah mai da sallan mutum an mai da sauran sauran sallan ne sauran sallan mutum hadis mai sauran sa'i wani bawan Allah na wata sunan shi yake cewa na yi nufin dan je garin madina za ka sai kake addu'a ta kullum nake cewa ya Allah ka haɗa ni da abokin zama na gari mana yana ƙauyen su ne je madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya Allah ka haɗa da abokin gaba na gari amma mu za mu tafi madina aiki hajji yanzu kana roƙon ya Allah ya haɗa ka da wani kaya mai kyau wanda ka so iyalanka inna lillahi wa inna ilaihi da ka so addu'a su Allah ya haɗa su da abokin gaba mai na gari su je su manzon Allah sallama su je su yi sallah a masallacin manzon Allah Allah ya wasu ladar sallan dubu su je su ziyarci ɗaki masallacin uba su ziyarci musulmai a makawarta baɗi a kan musu addu'a Allah ya tsaka da rahma amma wani farin shine ayi wannan hakuwar a Madina ya tsaye shi kaga wannan abu ai a Madina ya tsaye shi ai yana da tsare sa manufar samu kenan amma shi yake cewa ya Allah ka haɗa ni da abokin zama na bai da ke cewa ina shiga garin Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tsanfe dai karo da sahabin albarka Abu Hurairah radiyallahu anhu da ka da naje wajen samun manzon Allah wanda ya fi kowa yawan hadisai da wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nake ce mai tun a garin nake ta addu'a Allah ya hada da abokin zama na gari da aka ka bani labari da wata magana da kadita da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya kara zama yake ce yanzu ya ji manzon Allah yana cewa inna hau inna awwala ma yuhasabu bil abd min amali salah ranar tashin alƙiyar farkon abin da ra'ayin hisabi cikin ayyukan mu ita ce sallah fa in salahat faqad aflaha wa anja idan sallah mutum ta gyaru faqad aflaha wa anja ya rabauta wa anja sannan ya tsira wa in fasadat amma idan ta bace faqad khaba ya sabi kaji kallon ba wasu khaba ya sabi wa khasira sannan kuma yi hasara an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karama ne take cewa ban sani ba wannan magana tana cikin maganar manzon Allah ko kuma tana cikin kasa da wannan irin su hadisi ya kita fa in da ta yi shay idan aka samu damuwa a sallan mutum sallan farilla an samu waya an saka ta a ma'auni bata kai ba zaka qala rabbu azza wa jalla sai Allah mai ce unzuru hal li abdi min tatawu ku je ku duba shin bawa na yana sallan nafila da yake yi tatawu'i yana rage ta ko babu za ka in akwai za ka sai a ji a ɗauko ta wata tsawo'i sallar na kuna mutum a cikin wa mutum sallar shi da haka matsala ki cewa sai a duba sauran ayyukan mutum sai a auna su a matsayin sallah ma'ana sauran ayyukanmu zakka da sadaka da kai duk za a duba su ne bayan an duba sallah idan sallah ta tashi aiki to sauran ayyukan mutum su ma sun tashi aiki allah ya karɓi tsare kamar an ganuwan sallah a ba za a yi ta ba mai imani a cikin wannan al'umma shine wanda zai iya haɗa salloli guda uku a wannan lokaci za ka shi ya tuna ma yana da wani ubangiji allah za ka ya tuna zai zai ba salloli guda uku to kaga ka yi su a warga wasu a warga mutum a fuskar shi ya saboda ita ke za ka sai zo kana kafafa a gaban mutane kai a ranar tashi a kana ta kai sallah mala'iku ta zo kuma samu suke to a sallar da kake hada guda uku a lokaci guda sunan da ana yin ta kana bacci ba za ka tashi ba sai da safe da ka wanke ido ka zo kana dogara tsalloli guda biyu ka ce ka yi wa Allah sallah to Allah muke roƙo da sanin mun zuwa da rayuwa kuma wallahi bala'in da muke ciki a cikin wannan ƙasar sa duk yana da alaƙa da kuma rashin sallah mu kiyaye sallah Allah ya buɗa mana mu batta mu ta ganin bala'i mu gane mu rasa daga ina bala'in yake mun bar sallah babbar rukunin cikin rukunan musulunci manzon Allah ya tarce idan ya je gari yana son da yake su zama yake yi ya saurara har zuwa sallar asuba idan ya ji an kira sallah a garin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane wannan mutane musulmai ne sai a kame da yake su amma in zaɓi mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah muke rikora ta da mu dukan mu dai mu gyara mu duk ran Allah wata Ramadan za an ga watan a yau yau ne zai kan sai Ramadan ɗin rana na fadi Ramadan ya shiga mutum ya yi kokari ga tsakar shi Allah salloli ka yi su kamar yadda manzon Allah ya yi su ka nemi lada a wurin Allah ka nemi Allah ya gyara lamarin baki daya ya gyara lamarin ƙasa ya ƙara wasu wani na gari da wannan sai ka ga an ce nasara ya'ya ƙanana a umarce su da sallah manzon Allah ya cewa mabu aula da kun fi salat yau abu na usabi umarci umarci ƴaƴan da sallah in suka kai shekaru bakwai wazribuhum alaiha wawon abina wa ashi sannan kuma su duka a kan sallah idan suka kai shekaru goma su yi wani ta shekara bakwai amma wani yaran yanzu ka ce sai ake shekara bakwai maka wajen shi da sallah lallai da an daɗe da yake kenan wanda wata gina yake za ka amur kera da sallah a wannan lokaci ya kan gudai su rusu ba bare mutane ne a sallah wani gaba shi wa sallah ce ya sallah don ya gara kuma sallah a ba shi muhimmanci sosai lokacin da kai shekara goma baya yi to manzon Allah ya umarni da amai duka akan sallah malik ta wasu salatu alamatun ala iman ita sallah alama ta tawata bayan imani da Allah sallah tana nuna mutum bai karaita Allah ba bai rena Allah ba ya yi imani da Allah wa salamatun minan nifaq ita sallah tana kubuta da mutum daga munafurci duk wanda ba ya sallah munafiki ne duk mutumin da ya ji an kira sallah a zuwa ya sallah ya ji nauyi a cikin munafiki ne mutumin da ya kasance ya ci abinci da yawa ya ki zuwa ya sallar tarawih akwai alama na munafiki a cikin mutum a watan ramadan ba wada ne na cika ciki ba mutum ya da ya kashe yi yi wa Allah subhanahu ta'ala sallah za ka su munafikai su ne wanda idan aka kira sallah wa idan qamu ila salati qamu kusala idan aka tara su wajen sallah qamu kusala sai tashi da nauyin jiki da kasala to alama ta munafiki Allah ya rawa mu da ita wa man hafaza hafaza dinan don mutum da kiyaye sallah to ya kiyaye addinin shi wa man zayya fa huwa lima siwa adya'u mutum da ya fitar da sallah to za ka ga abin da yake kuma bayan sallah ba shi ya fito da sallah tuna ya daina Allah ya daina sallah to za ka saurin laura addini za ka gan shi da sai amana ya yi sata ya ha'inci mutane duka dai tun ya fitar da sallah na sallah ta ya tara shi kuma bai yi ta ba sai ya ga dama dai yi ta ko kuma sai ya ga idan mutane Allah muke riko ya tsaye da kada zaka ga mutanen ƙasar Saudiya Allah ya saka wasu alheri musamman gari biyun nan garin Madina da garin Makka Allah kuma ka lafiya muke sanin kiyaye sallah ana kira sallah to duk auren ke ke wallahi ya rufe zai rufe shagon ne sannan wai ba ma ya zo ya sa kwaro akwai dan wani yaji ko ya saka dan rufe kaya ko je sallah ko dawo ku dai babu wanda ya mai sata ba da a mai sata ko wato da ake kiyaye حقي الله لا شيء وقت الله يكيه ميكا إيش أما أنا هيتي بلا يسلم با سيأفر الله أكبر الله أكبر بيتوي فرع رلائنا ولا يكل قوبة سنك موضوع أقل قوبة حيثاتا ذاك فيه كي الله سي الله يكيه تعدو وجل ديك ما لك تعوين ما يدل ثم إن قدر الإسلام في قلب الإنسان كقدر صلاة في قلبه متى المسلم في أشهد المسلم kamar yadda matsayin sallah take a zuciyar musulmi idan ka kiyaye sallah ma'ana kana girmama addinin Allah addinin musulunci idan ka zo ta da sallah ka zo ta da addinin musulunci wa hazzuhu fil islam ala qadri hazzi min as-salah rabon mutum a cikin musulunci gwargwadon rabon shi ne a cikin sallah idan ka kiyaye sallah to Allah zai baka rabo mai yawa a cikin musulunci wa mimma yadullu ala ahammiyati ayati amdalana min ummatin sallah da kiyaye ta wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin ababai na farko farko da ya umarci mu'azu da shi a lokacin da manzon Allah ya tura mu'azu ibn jabal a matsayin gwamna zuwa garin yau yake ce mai inna ka ta'ti qawman min ahli kitab lallai ya kai mu'azu sahabi na Allah ya tada kai za ka je wajen wasu mutane wanda Allah ya ba su mutane ma'ana ahli kitab sun iya musu sun iya jayayya فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله يكسن في فرق أبو ذلك كاس بوا قريش شين شيدا وباب أبو موتار تنتهي في الله فإن أطاعوك لذلك إذا سوف بيسكي دباب أبو موتار في الله أنه أمر من الله فأمرهم فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلة كما سلاوي فالله يا ولد تنفصل لوني برابيا a cikin dare da yini to kaga manzo Allah baya an kaddata Allah ce ayi sallah wa ma dinna aha Allah ahmiyati yana ci abu da yana kabe mata sallah da kiyaye ta an Allah qarana bil iman bihi wa tauhidihi fi mawadi'a kathira min quran Allah ya bama sallah da imani da shi da kadaita shi a cikin wajaje da yawa a cikin littafin al قال عز وجل أبنجي مرض كيك سوى عالف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه دل ولا للتافين لا ريب فيه باب شك وكيش لتفع القرآن هدى للمتقين شيء القرآن شريعة لك ورسول الله سوى وصورة الله الذين يؤمنون بالغيب ما صورة الله سوني ونسكي إيمان الغيب ويقيمون الصلاة suna tsaye da sallah wa min ba razaqnahu yunfiqun sannan kuma daga da abin da suka Allah ta suna dukiya yunfiquna suke cewa da wannan kan Allah ke cewa masu tsoron Allah su ne wanda suke imani da gaibu suke tsaye da sallah haka masu tsoron Allah su ne wanda suke azumi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan mutum ne kace baya sallah Ya ce na azumi ba azumi yake yi ba to da shi azumi je tun ka zuwa ga sallah sallah zartun kunata zuwa kai wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kai azumi Allah yake cewa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din su ahlul kitab jama'a dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wance su da koyi ba sai dai kawai su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wa yuqimu as-salata su tsaida sallah wa yu'tu az-zakata su ba da zakata وذلك دين القيم wannan shi ne addinin Allah tsayi ma idan mutum ya ƙi sallah ya ƙi bada zakka bai tsaye da addini ba yana kawai shi wanda ya shi yana kawai gana ce a duniya amma fa mutum ya ƙoƙari ya gyara tun kafin ranar da mutuwa Allah zai aiko mana aiko suka zuwa yawar mutum za ka tabbata da mutum yana kan ya rabu a anan gidan duniya da rayuwa ya ƙoƙari ya kiyaye wannan farilla farilla ta sallah ya kasance yana da zai kuma zuwa ga Allah ta wa ta'ala Allah ta kuma da mala'iku masu zararai a hankali Allah mai bishara ce 'ya'yanka da iyalanka da 'yan uwanka karkara mu za mu kula da su Allah mai bishara ya ce sannan kuma nan gaba bayan kara sunan karkai tsoro ba ka cikin wuta kana suna aljanna amma ba mutum ya kiyaye hakokin Allah ya kiyaye sallah ya yi abin da aka ce a rayuwar shi to da izinin Allah zai sa wannan bishara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma'aikawa mai ya dula da an yana ta an yana kamar yin mutum أن الله عز وجل لألا بيقر ولا ذكر أمر بالمحافظة عليها في السفر الله يقوم دائما كي أسلع على تجيع كانت هنا تجيع كانت تنتاجها كي أقول إذا جي أكتك كي أسلع أتلع فإذا أكتبت وتوقع أكتي سيكي أتلت المعنى أي أتلت عليه والحاضر هكي كي أتلع ألوغة تنسيكي دون أجل وفي السلم والحرب هكا لو تنسيكي كي تنسيكي تنسيكي يجي أسلع والحرب يسعى لو تمسك تكين تاج ما في أشياء سنة أشياء رأي وجه أنا هيك أكتكي سنة وفي حال السنة في حال المرض هكذا لو تنك يلافيع كي سنة باك يلافيع كي سنة هو أكتن هكذا ما زال الله فالله مكير قولة تبع مدوية دلائرة الله مكير قولنا وسع دلام شغنا رمضان كانت هنا كما في كاو وتنين أكثر يوم وتمكي كي يسنة الله مكير قول يا الله كتاب أول من الله صلى الله عليه وسلم ya kasance darasa da wasu ɗauka na sallah ya kasance wani darasa ya musu amfani a tsawon rayuwarsu Allah muka roƙo ya nuna wani wata muna cikin lafiya da ranar aminci سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإذ اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بمنك وجودك يا أرحم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة المشركين ودمر أعداء فأعلانا أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وشاء وسائر المسلمين اللهم في ولي امرنا للاول بكتابه وتحكيم شرعك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار واخر دعوانا ان الحمد لله فضلا